Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a Ki gabatar da inda ranka. Yayin da ake ci gaba da fama da tsadar rayuwa burkiloli da masu aikin gini sun ƙara farashi, daidai lokacin da su ma masu biredi ke shirin yin ƙarin. su kuwa masu kwasar shadda cewa suka yi a wannan lokaci da ake ciki duka biyu suke karɓa domin bayan tsadar kayan abinci da ya shafi kowa yanzu aikin kwasar kashin ma ya yi karanci kasancewar da yawan mutane ba su ci sun koshi ba balle a ce sun yi kashin da za a kwashe. kowa da abin da ya karɓe shi wai makocin mai akuya ya sayi kura. Dibban mutane ne yake neman amsa kan yadda aka tafiyar da harkallar murja mai kunya wacce ta baza tsantsar kafasiti. ita kuwa wata 'yar TikTok amma zartar mata da hukuncin ɗaurin watanni shida a gidan gyaran hali bayan tibarraji da kalamul kabihi da ta yi a TikTok. Wasu daga cikin labaran da shirin inda ranka na wannan lokaci ya kunsa kenan sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da kuwa cikin shirin inda ranka, wanda masu salon magana kan ce ka sha kallo. Kamar da aka sani dai yanzu fa ba sabon abu ba ne, yadda farashin kayan abinci da sauran kayan masarufi ke tashi, har ta kai jallin abin ya kai ga gagarar talaka. Mutane sun ba zama sun rasa gabas sun rasa yamma saboda tsabar rikicewa. Amma duk da haka, hukumomi da haƙƙin al'umma ya rataya kansu sun kasa fito da hanyar kawo talaka sassauci. kullum sai ka ga ana yin zaɓi katika. Zancen nan da nake muku ma masu sana'o'i daban-daban sun fara tunanin ko dai su daina ko kuma su ƙara kuɗi domin abin ya zame musu can ka cakare. Maganar dai ta kai jallin yanzu haka ma masu kwasar ba haya sun ce su duka biyu suke karɓa. Domin bayan tsadar kayan abinci da ake karɓa bai ɗaya su ma mutanen gari ba su ci abinci sun ƙoshi ba balle su yi ba haya masai ya cika su kuma waɗannan bayan Allah su zo a kira su a biya su su kwashi. Isuhu ɗan Nijar shine shugaban masu kwashe ba haya a jihar Kano. Ya ce yanzu ba hayar ma yi karanci domin yunwa ta sa ba a fiye yin ba haya ba. Sun ma karya farashi domin babu aikin. Dan ni a yau kwana na tara ma ban yi aiki ba haya ba ina matsayina na ciyama. Kwana na tara a yau ban yi ba kuma ga mata biyu. babu aiki to mutane yin watsa da rayuwa ta yi yawa babu abincin nan ba ya ci ba za a yi kayan tukon mu kwahe din mu samu mu samu abin da zamu je gidajen namu da shi to shine wannan yanayin rayuwar da ake ciki muna roƙon Allah gwamnati dan Allah ta taimaka ta sa hannu ta kawo ɗauki. Shi ma dan bulki guda daga cikin masu sana'ar kwasar shadda ya ce idan ma masai ya cika sai dai a biya su kuɗi kaɗan su rage dan babu halin kwashewa gaba ɗaya ga yawancin magidanta. masu gida sai su kira ku aiki ma sai ku je gashi nan aiki ya cika kata kata amma ya ga mai babu kuɗin da za a yi an ce wasu in kun je masan ya cika sai a ce kuɗan kwashi duro kaza a bar rago sai a ce a wani wani ba a dauki da ba ma kwalla za a ce a dauki kwalla uku kwalla saboda babu kuɗi saboda babu hali sai a ce a dan rage dai a samu da za a tsuguna ko ba haka bane ire-iren waɗannan matsaloli a yanzu su ne suka sanya talakan ƙasar nan a gaba za mu ci gaba da bibiyar wannan batu na halin ni'yasu da al'ummar ƙasar nan suka tsinci kansa a ciki Yanzu haka dai wata wasiƙa da filin inda ranka ya aron gama da ita ta bayyana cewar su kansu masu aikin gini sun ce sun ƙara kuɗin birkilanci da na lebura da ma duk wani nau'i na aikin leburanci da birkilanci. Za mu ci gaba da bibiyar sai yancin wannan takarda a shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu kuwa sai batun fitacciyar 'yar TikTok ɗin nan Murja Ibrahim mai kunya. wacce ta yi ƙaurin suna wajen abin da ake zargin ta ɓara ce zalla da tubarraji a manhajar nan ta TikTok. Marja dai ta zama wata tauraruwa wacce mutane da kansu ke ba ta goyon baya ta hanyar bibiyar shafukanta da take watsa abubuwan da ake bayyanawa da cewar fitsara ce da babu wanda zai so a ce diyasa ita ce ke yin wannan tabara ta murja kunya. Kuma babban abin da ke ba ta dama shine mutane da ke bibiyarta kusan miliyan biyu kaga kenan ashe idan bera da sata daddawa ma da warinta. To amma abin da ya biyo bayan kamun da Hizba ta yi wa murja a gidanta tare da wani gansa man ƙato da ake zargin bestinta ne ko kuma shashinta ne ya ƙara bayyana yadda ba kowane mutum ne doka za ta hau kansa ta yi aiki daidai wa daida ba dama kuma ai idan ba ku manta ba a can baya an taɓa jiyo wasu kalamai daga hukumar Hisba da ke nuna cewar ai da dokar talaka da ta mai ido da kwalli ba lallai ne su zama ɗaya ba Ga alama dai murja a wannan gabar ta gwada karfin iko da take da shi da kuma irin girman darajarta a idan wasu daga cikin mahukunta da za a ce an kama ta girma girma ya tusar bako an kai ta kurkuku kuma a gaban mutane aka ce sai bayan kwanaki bakwai za a dawo amma kwaɗam sai kawai aka ji ta sami 'yanci lamarin da ya ringa ya mutsa hazo ta hanyar tambayoyi kashi-kashi. ko da yake dai masana shari'a na cewar bayar da beli haƙƙin alƙali ne kuma laifukan da ake zargin murja ta aikata ana iya bayar da beli to amma abin da ke bada mamaki shine me yasa ake kumbiya kumbiya kan batun murja ashe murja mai kunya ta kai kima da darajar da za a ce a gari kamar Kano tana samun kariya irin wacce ake cewa BIP treatment wani abu da mutane ke zargi shine a cikin maganganu irin na murja ta taɓa barazanar fasa kwai idan har aka dame ta. To anya masu ba ta kariya ba fargabar fasa kwanne ke damun su ba? Tiranin da aka gabatar da murjaniyar wani lauya daga ma'aikatar shari'a ya bayyana a matsayin wanda ya karɓe tuhumar da ake mata daga hannun ɗan sanda mai gabatar da ƙara. Kuma ko da lauyoyinta suka nemi beli bai yi suka ba. Amma duk da haka alkali ya aike da ita gidan gyaran hali. To shin menene sha'awar ma'aikatar shari'a ta jihar Kano a kan batun na murja? Kwana guda tal a gidan gyaran hali aka fitar da ita. Ofishin gwamnan Kano dai ya tabbatar da cewa ko kusa ko alama babu sanin gwamna wajen kamawa ko kuma sakin murja. Tunda dai ai kowane allazi da nasa amanu. Sunusa Ahmad Batura dawakin tofa shine mai magana da yawun gwamnan Kano. Ya ce shi gwamna ma baya gari kuma ko da ma yana garin baya yi wa shari'a katsalanda. mutane su fahimta shine da kama murja da sakin murja idan ya tabbata ba shi da alaka ta kai tsaye da umarni daga wajen mai girma gwamna. kuma Hizba aikinta ne ta kama wanda suka ga cewa suna badala domin ta ɗauke su ta kai su mataki na shari'a. Sun kama ta sun kai ta mataki na shari'a shari'a kuma wani bangare ne na gwamnati wanda ba karkashin gwamna bangaren shari'a yake ba kuma a tsari irin na ne girma gwamnan jihar Kano baya shiga hurumin da ba nasa ba idan ma an saki murja mai girma gwamna ba shi da masaniya bai aika wani ba bai sa wani ba bai tirsasa wani ba to yanzu haka ya kallo ya koma to cokan ga ofishin kwamishinan shari'a na jihar Kano domin an ce yanzu haka masu tuhuma ne wato ma'aikatan shari'a suka buƙaci a basu murja domin su kwaskware tuhumar da suke mata. To shin yanzu ina murjar? Tana can ne sun ajiye ta ofishin nasu ko ku a sakinta suka yi ta yi tafiyarta. Anya masu udundune a cikin batun murja ba ƙoƙari suke na shafa wa gwamnati kashin kaji ba. Waɗannan amsoshi na so samu daga kwamishinan na shari'a na jihar Kano barista Haruna Isa Dedere amma ban same shi ba balle na ji hanzarinsa zan kuma ci gaba da neman sa. yawan mutane na ganin cewar wannan kullu kuciya da ake da hankulan mutane kan batun murja tamkar sare gwiwar ma'aikatar hizba ne da ke kokarin kawar da baɗala. kuma a wannan gabar wani ɗan hizba da ya nemi a sake sunansa ya rubuto min wasiƙa yana mai cewar da ni aka je aka kamo murja kuma sai da muka yi awa uku muna dakon ta kofar gidanta amma gashi an sake ta dama mun ji ana cewar babu abin da zai faru domin tana da masu ido da kwalli Akwai sauran zarge-zarge da wannan ɗan hizba ya yi a cikin wasiƙar tasa, wacce samsam ba za su faɗi ba a wannan lokaci. To wannan kenan. A gobe ne za a zauna don ci gaba da sauraron wannan zargi da ake wa murja. Shin zaman zai yi ko kuwa? Shin masu ba ta kariya kamar yadda ake zargi za ma su bari a ci gaba da yin shari'ar ko kuwa haka nan za a bar maganar ta bishanin sarki. Allah ya kyauta. To da yake duniyar iri-iri ce da ta masu gani da makafi ko kuma bujuwazi da proletarian. bari mu shiga kotun musulunci da ke cikin hukumar hizba inda alkalin kotun sani tanima hausawa ya zartar da hukuncin ɗaurin watanni shida ga wata 'yar tiktok mai suna ramla muhammad da aka fi sani da botik ga dai wakilin aminu abdu baka noma da ƙarin bayani a makon da ya gabata ne dai a gurfanar da ramla muhammad bisa gushe tumar baɗala da yawan banza da kuma rashin da'a kuma nan take ta amsa laifinta kotu kuma ƙarƙashin jagorancin mai shara santini na hausawa ta aike da ta zuwa gidan gyaran hali har zuwa yau litinin sakamakon ƙurar lokaci inda a yau ɗin kotu ta sake zama kuma kotun ta yanke mata hukuncin ɗaurin wata uku ko tare naira dubu talatin haka kuma za ta kwashe wata biyu ko tare naira dubu ashirin sai kuma ɗaurin wata ɗaya babu zaɓin tara matashiyar dai an same ta da laifin wallafa faifan bidiyo a shafinta na tiktok inda take batanci da kuma wallafa baɗala. Bayan ke mata hukuncin ta yi filin inda ranka bayani ta kuma yi nadama akan halin da ta tsinci kanta. gaskiya na yi nadama sosai abun da na aikata insha Allah kuskure ne hakan kuma ba zai ƙara faruwa ba kuma ina ba ma yan uwana mata masu tiktok da su kiyaye harshen su da abun da kasancewa za su faɗe shi ba alkhairi ba ne gara su daina saboda irin abun da aka yi min baran so wata yar uwata a yi mata shi ba. Dole kyauta To daga gasar ba da beli ko kuma karɓar aron murja sai kuma koken wanda tijo da ya shigo cikin kuka yana roƙon babban sifetan 'yan sandan ƙasar nan kan ya taimaka ya sa baki kan maganar wani jikansa wanda a yanzu yake tsara a kurkukun jihar Sokoto. Cikin wata wasiƙa da ofishin lauyoyin wannan bawan Allah suka rubuta kuma aka karɓa a shalkutar 'yan sanda da ke Abuja su roƙi IGP da ya taimaka ya shiga magana domin tabbatar da 'yancin wannan bawan Allah. suna korafi ne dai karin rundunar 'yan sandan jihar Kano da na Sokoto da neman shiga tsakani kan wata takaddama tsakanin shi jikan nasa Yusuf Muhammad Ismaila da wani bawan Allah mai suna Abubakar Muhammad Adam da aka bi sani da Kamala da wata 'yar sanda mai suna Fatima Sule. Kunshin wasikar ya bayyana cewar shi wannan bawan Allah Yusuf Muhammad sun shiga yarjejeniyar wani aiki ne na ginin kamfanin leman kwalaba. Ko da yake da fari an yi magana ne ta harkar kamfanin sadarwa. to amma daga bisani aka samu akasi ya ce shi wannan bawan Allah ne ya bayar da aikin ga shi Yusuf har ma ya ba shi kuɗaɗe domin aikin amma sai aka zo ana tuhuma akan wasu kuɗaɗen wanda ita waccan mata 'yar sanda ita ce ta yi kosu lamarin da ya zama wani yanayi mai ban mamaki ga dai Muhammad Aminu Ibrahim da ke roƙon a shigo maganar domin a tabbatar da gaskiya. Ƙorafinmu dai shine yana shari'a da wadda bai sani ba. an samu rikici na ma'aikata tsakaninsa da wani abubakar kamala kamala shi ya ba shi aiki kuma aikin nan an yi shi har zuwa karewa a ƙarshe an zo ana magana akan aikin cewa kuɗaɗe sun ɓata ina roƙon babban sufetan 'yan sandan najeriya da ya dubi allah ya kuma yi ƙoƙari ya tsare mana imaninmu game da 'yan sanda domin irin wannan abin yana faruwa ba za mu iya yadda cewa 'yan sanda mu suke wa aiki don taimakonmu ba To kan wannan batu na tuntuɓi shi Abubakar Kamala don jin matsayinsa kan wannan zargi, amma ya ce ba zai yi magana ba, amma fa maganar ya ce tana gaban alkali. To za mu ji martanin rundunar 'yan sanda ta ƙasa kan korafin tunda dai an aika da korafin gaban babban sifetin 'yan sandan ƙasar nan. To wannan kenan. Masauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. To da wannan kuma bari mu je ga batun operation Kau da baɗala da Hizba ke yi, inda suka tarwatsa wani sansani da ake zargin 'yan daudi ne ke yin dabdala a cikinsa. Wakilin Yusuf Allah abdalla yana da cikakken bayanin. Dakarun na Hizba dai sun yi nasarar tarwatsa wani casu da aka shirya na bikin badde da kuma ake zargin 'yan daudi ne suka shirya wannan taron badde. har ma sun kama wani matashi sai dai ya karyata. Ni ba dan Daudu bane kuma ba ni da alaka da dan Daudu kuma duk a ciki ba dan Daudu. Taro ne na birthday ni ne da kuma abokaina. Wasu ni na gayyata wasu kuma gayyato su aka. Su ma dai wasu mata da suka zo wannan tasu kuma hukumar hizba ta samu yin ram da su sun bayyana dama su na halartar wannan taron kasancewar taro ne na uwa ba kwaba na zuwa a kisi ne birthday kawata aka gayyata ita ma ta ce mun zo wallahi ne ma ban san wajen ba ita ce nan ta gaya mun wajen hariba saurayi na ne yana tarawa Allah yadda za mu yi mukaddashin babban kwamandan hizba na jihar Kano Dr. Mujahidin Aminu Din ya kira ga iyaye da su dinka sanya ido akan kara kainar 'ya'yansu. duk sun haɗu wai za a yi wani birthday na rasa me aka ɗauki birthday din nan birthday din nan dan Allah ya danga da sauri a wannan zamanin da ake na fama ma da abin da za a ci me mutane ma saka damu sai an haɗa mutane an yi bid'a kai daga kamata a ce rayuwarka ta zo ka ƙara shekaru ka gode wa Allah kai salatin annabi kai karatun Qur'ani kai istighfari to Allah ya sa su waɗanda aka kamo babu VIP a cikin su balle a zo ana ya mutsa hazo kan mai sallama ga takardar neman taimako wata wata baiwar Allah da ta shigo tana neman a agaza a ceto ta daga wani yanayi da take ciki na rashin lafiya. Wannan baiwar Allah mai suna Ummi Garba ta ce mahukuntan asibitin kashi na Dala sun buƙaci naira miliyan ɗaya da dubu ɗari domin yi mata aiki. Gashi ta ce ba ta da hali da haka take ku bayan Allah agaza sai kuma takardar neman taimako ta wata ɗaliba a kwalejin FCE da ke shekarar ƙarshe wacce ita kuma ake neman naira dubu arba'in da biyar a matsayin kuɗin da za a yi mata rajista ita ma ta ce ba ta da hali da haka take roƙon bayan Allah agaza a ceci rayuwarta da fatan bayan Allah za ku taimaka. Duka duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki. Yusuf Bala Abdallah Aminu Abdu Baka Noma da Zainab Aminu Bakori. Abdurrahman Hamisu na Madina da taimakon Abdurrahman Ado Baba suka sarrafa na'ura don sada da ku. Nasir Salisu Zango a madadin Samira Sa'ad Zakire da ta jagoranci shirin nake muku sallama bi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.